Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum yamma. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna ajalinsu kashi na saba'in da hudu, wanda marubuciya Soraya MS ta rubuta muke kawo shi a wannan dandalin namu na YouTube. Mai suna duniyar Hausa Novels domin nishadinku. Ni ne nako kamar kullum Abba Apex nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Kamar za ta yi nokin sai kuma ta fasa wani bugu ta jikirjin tana yi, ta haka ta idan idanta sosai tana kiran sunan Allah, tana kuma furta hasbiyallahu wani malokil. Duk abin da ta shirya a ranta sai da ta jawo su. A takaice ta kwantar da hankalin kanta, ta wa da kanta zuciya. Ta nutsu da nutsuwa da kamala, wani bin gani take kamar in ta je masa zai wulakanta ta, sai dai bata san bata tabbatar da hakan a cikin ranta ba. Daɗa ma kanta ƙarfin gwiwa ta yi sannan ta buɗe ƙofar ɗakin. ta sallama nan ta leko ba ta gan shi ba sai ta kutso kai ciki tana kare ma ɗakin kallo gaba ɗaya bed sa white ne ga wasu mahaukatan katon pillows na bedin ɗin da suka daɗa ƙawata shi haɗe da sansanyen ƙamshi jikinta da sanyin AC sai ya daɗa da kar a cikin wani yanayi mai ratsa jini da jijiya. Salem ne duka biyu a kunne domin ya kashe asalin wutar ɗakin. Duk da haka idanunta a kan irin Black Diamond necklace ɗin da ke wuyan sam ya sauka, sai ta sa hannu ta ɗauka. Kallo ta ƙare ma abin sannan ta buɗe ciki tana kallon bata san da murmushi ya kubce mata ba, gani ta yi ita kaɗai ce a ciki sai mai sam da Mohan a gefe. Abin ya mata kyau sosai. sai yau take cewa a shaka yaya mohan ya kyau ranar suna batanta ma ta san hotonsa da maisan ɗin daga nan aka samu bata an bata ja an buɗe ƙofa shine ya fito daga bazum ogun shi ɗaure da tuwel wani aske kirjin shi yasko ta suna da ido bata san sanda abin ya zami ya faɗi a hannunta ba tsagunawa gaban ta ya ɗauke abinsa kafin ya koma ya sa bakin vanity table. Yana goge ruwan jikin shi ya ce, Wa ya ce ki taɓa min abuna? Shegen taɓa-taɓa kawai. Ya ja karamin tsaki ya ɗan haɗe rai. Nan ne ta ɗan zaro ido ta tsaya ta yi shiru tana kallon shi. Wani shiru ne ya ratsa wajen can ya ce me ya kaki? Ko jikin ne? Wai me ke damun ki nema? Ta shiru ta sunkuyar da kanta sai bayan kamar sakan biyu ta ɗago ta dube shi cikin sanyin murya ta ce, Yaya ina wuni ta kara shi kalmarsa. Fargabanta a cikin sanyin numfashi ya ɗan yi shiru bai amsa gaisuwar ba ya ce banafshe me ke damun ki gaya mu ina so na sani. Tun kafin ta amsa shi wani ajiyar zuciya ta sauke, take ya mai da sautinsa cikin natsuwa da nuna kulawa. ya ce kin ga in ba za ki faɗa min ba to ki faɗa wasu su gaya min ko kina jin daɗin jefa kanki a cikin wani hali ne kai ta girgiza mishi ta sauke kanta ƙasa domin jikinta ya yi sanyi sosai ta yi tunanin ba zai ma sake tambayar ta hakan ba wasu makalkalin hawaye ne ta ji sun ko mata idanunta shi kan taɓa baki ya yi ya buɗe ya jawo turaren shi na jasmin ya mulka a jikin shi ta murfin gilas yake kallon ta bata sani ba lura da yadda take ta fama da ƙarfin gwiwa magana ya sa ya wani ɓoyayyen murmushi da kamar zai wuce sai ya iso gabanta bata ankara bata ji ya jawo ta kirjinsa ya bincike bakin hijabin da ta ya cire mata shi ni dai ban taɓa limanci ba da zaki ki zo wajena sai a cire min wannan abin kuma ko limi ta yi ta lafiya jikin shi ta saki hawaye domin kuwa ƙamshinsa da take shakowa ya mugun ɗago mata mummunar kewarsa da yake ɓoye cikin ranta shi ma duk da bai kalle ta ba sosai ta amsa diresin ɗina ta yaji ya daga mishi hankali shi ya sauke kusa da fuskar ta ya ce dama ba ciwo yake yi ba kika sa na zo dan mugunta girgiza shi kai ta yi tana yarfiya wayan ta gefe ta ce ya ce to me kina mishin ɗina ne sai ta daɗa kuma shi ta manne shi da man jikinta shi ma ya daɗa kamawa ya dago fuskar suka haɗa ido suna kallon idanuwan juna Wata da safan ƙaunarsa ne yake ci da wuta a kwayar idanunta, haka shi ma yake jin ƙirjinsa na wani bugwa, yana jin kamar ya ta ta koma cikin shi. Wani shauƙin gauna ce ya ɗebe su, zai yi magana ta sa tender palms ɗinta a kan lips ɗin shi, alamar ya shiru. A sanyaye ta ce ya yi muhan ka yi haƙuri, wallahi ba mata komai ba, na ran sai ka yarda da ni. ba zan taɓa ma ƙarya ba na yi maka alƙawari wani yashashen kallo ya fi fuskar nata da shi tun daga bakinta zuwa idanunta da ke kan taro ƙwallo ya ce o wato damuwa shi kenan sai ta daɗa sautin kuka a hankali daɗa matsuwa ya yi jikinsa ya ce ƙarya kike min gashi kina min ƙarya da hannun shi biyu ya tallafo fuskar ta ya ce banafsha Me yasa karɓa na wajen ki ya zamto miki fyaɗe? Na sauri ta kwace cikinta bai bar ta bai ba ya da ɗafan ciko ta cikin masifa ya ce, Me yasa kika faɗa min haka? Ya dan girgiza kai. Kukanta ta shiga yi masa da gaske, shi kwa bai fasa ba sai dan ta ya matso ta jikin shi. Tana kau da kai ba ta so sa da ido da shi. kin sani cewa kin cutar da zuciyata ba ki sani ba ko ya faɗa yana ɗan ɗago murya sake ta yi zai juya bai an ba ya ciyo ta kawai ta faɗo gadon bayan shi ta kankame shi tare da sakin numfashi mai tsautarwa ta ce ka yi haƙuri bana ƙara furta maka hakan ba na yi kuskure ka yafe min kaji Namshe idanun shi ya yi kafin ya janye ta jikinsa ya koma bakin gado ya zauna. Gaban shi ta taho ba tare da ɓata lokaci ba ta zube da gwiwoyinta a ƙasa. Ta sauke numfashi, ta sauke mishi kai. Ba zan sake ba, na san na yi maka laifi, amma ai kai ne ka ki kula ni. Sai ka tafi ka bana asibiti kayan bayan ka san in ka tafi ba zan ji daɗi ba. ai ba ka suna ne sai bebinka ne kuma shi ne na jawo shi. Dariya abin ya bashi ma ya ce lallai kin sha wuya. Ya kaɗa kan shi ya taɓa baki. Wato kin gama da matata yanzu a shi abin naki. Har da ‘yata ne? Nan shagwabba ya bayyana kan fuskata. Dago ta yi zuwa kan cinyar shi ya dago haɓarta. Tare da da sa mata wani irin kallo. Sarkin murya ya ce kina bani mamaki, to me ya kawo maganar fyaɗe kuma da kika yi, da kika share ni gaba ɗaya na tsawon wannan lokaci. Ta dago ta kalle shi cikin ido amsar da ya gani a nan ya ƙara ruɗa shi da farin ciki. Zamewa ya daɗaye cikin wuyanta yana shakar ƙamshi. Ki bani amsa mana a cikin dasa mata ɗumin numfashinsa a gefen wuya. A take ta ji numfashin nata ma ya ɗauke mata cak wani irin ƙanƙamin shi ta yi yayin da ta limshe ido jikinta ne ya haura sai ta ɗan kawar kai da bakin ta ya motsi ta ci. Na yi mishin ɗinka sosai, ta rufe idanunta kafin hannunta tana neman zamewa daga cikin shi gaba ɗaya. Murmushi kawai yake yana kallon ta hannun shi a ajiye gadon bayanta. na ɗan wasu lokuta can ya ce ya ce to ai shi kenan ya haura gadon ya kwanciyarsa bayan shi ta bi da kallo ta yi raurau da idanu wani zuciyan ke gaya mata ta bi shi ta rarrashe shi hakan kuwa kai har ta kwanta da shi tana fuskantar bayan shi idanunta ɗan limshi har yanzu fushi kake da ni ko ta tambaye shi cikin sanyin murya da ya sa shi sakin ɓoyayyen murmushi ya ce eh amma ai ta wuce na ina yi farin ciki ai laifin yata ne ya shafe ni mazuwa ta kamar za ta shige jikinsa ta dafa bayan shi kaɗan ta fara shafawa wani duniyar ta jefa shi ba ta sani ba tana yi ne yana aje asistaccen nishi sai ta ci gaba da cewa kai hakuri kai karkar shi. na gane kuskure na kuma ba zan sake gaya ma ba mata an kara ba sai ya jiyo ya fuskance ta suka haɗa ido sauri ta yi tarin tsaye da nata sai ya fusko ta cikin shi ta manna da shi ya ce kina so na yarda da ke cikin wani yanayi ta kankame shi ta gyaɗa mashi kai ya ce to ki yi min alkawari kuma ki ina jin ki ya daɗa hankaɗo ta saitin kunnen shi kamar wata maralaka a jiki lips ɗinta a ramin kunnen nashi ta yi ta yi ɗan shiru tukun can da ta ji yanin shi ya fara shafa fuskarta ta ce ka yi haƙuri na yi alƙawarin ba zan sake faɗa ba nan ne ya buɗe lumsassun idanun nashi wani munafikin kallo ya ɗago yana mafuskarta kin tabbata ya tambaya da wani salon kallon iskanci da yake bin idanunta da shi gaba ɗaya sai ta ji magana ta yanke mata baki tana kallon shi ma jin ta yi shiru sai ya zame hannun shi zai tura ta gefe murya tana rawa ta ce wait dan allah zan yi daga abin da ka faɗa kuma zan bi duka umarninka hannun shi ya zago ya rikita ta ita ma a hankali ta sauko da fuskan shi kaɗan ta kisin ɗin shi a hankali a haka dai suka ba wa junansu farin ciki sosai don sun daɗe ba a taɓa Mana da shi suka yi basurun ɗin yadda yake ɗaukar jikinta one step a lokaci ɗaya take tunanin ko ya mance da ba su yi sallah ba ne ta shabaɓe masa ya shabaɓewa. Gaba ɗaya daɗi yake jin jikinsa musamman yau da suka furta suka kuma nuna juna abin da ke ransu. Sai can bayan sun kinsa shi da kanshi ya ɗau mata breakfast ya zauna ya bata baki ta ma tana bashi. haka ma bai barta ta fito ba ya je dawo dauke da fifin a hannun shi a gefe ya ajiye kusa da ita suka shiga ba ta nonon tare tana sha yana kallon su a tsakiyar su suka ajiye bebin tana wulla kafa hannun shi yan ɗaya sakaba da juna yadda yake ɗan murza shi tsananin farin ciki Nimra na gida Anisa ta kira ta akan Maganar family function nan ta ayyana mata cewa ya kamata ta ji, amma sai ta yi buris da cewa ita muwan take jira babu ƙauyen da za ta je. Su kuwa a nan ya hana ta sakar da za a tafi tare suka shirya. Bayan ya gama kintsa ta ita ma ta shirya shi tsaf kafin suka koma kan bebi. Sosai suka yi kyau don san Hajiya mama da ɗaukar mai samu haka ya ki sam Lokaci na farko da yake jin matarsa da bebin shi a kusa da shi cikin kwanciyar hankali, yana driving ɗinsu cikin kwanciyar rai har zuwa ƙauyen. Tayin wa nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna a jalansu. na marubuciya Sarayya MS. Muke kawo muku shi a wannan dandalin namu na YouTube mai suna Duniyar Hausa Nobels domin nishadinku. Ni ne na naku kamar kullum Abba Fix. Nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a yaushe. Kada dai ku manta da ci gaba da danna mana subscribe. Ga waɗanda kuma suka danna mana subscribe. kada su manta da danna mana like tare da yi mana comment akan dukkan labarin da muka dora. Mun gode, bisalam kwana lafiya.